bismillahi min ashe ta nur ajiyim bisimillahirrahmanirrahiim alhamdulillahi ala muhammad wa alihi wa ataibin ata hirin asalama aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu masu rarum ci gaba da muka fara kan bahsin saki yau maza mu ci gaba daga inda muka tsaya kan bayanin nau'o'in saki. ɗan maka ce akwai saki wanda aka sani akwai kuma abin da yake shi ma saki ne kamar ila'i wanda yake kusantar matarsa dole ya saki ko a sakan masa da umarnin kotu ko wali li'amrul musulmin wanda muka ce idan ya zamanta kotu ce yana da kyau su hada da yin sigar saki bayan umarnin kotu saboda ihtiyaji amma idan wali amrul musulmin ne sako shi zai sake ta ne da lafazi da shari'a ta yadda da shi kai tsaye kuma ya zartu idan kuma akwai kuma abin da ake ce hul'i yayin da mace ta rantse da Allah ba za ta sake wani abu da mijinta ba to ta yanke alaka gaba daya to hul'i ya tabbata sai ta yi mishi wani auren akwai kuma abin da ake cin mubarat wanda yake idan ba sa son juna kowanne ya gaji da juna sai a rubu shi kenan babu wani wanda zai karbi wani abu hannun wani a nan wajen akwai kuma abin da ke cewa lalata aure shi ma nau'i ne na saki sakamakon ɗaya ya samu aibi idan ɗaya ya samu aibi har maka ba da misali da irin cutuka da ake fama da su a kwanakin nan a kwanakin baya da kuma har zuwa yanzu irin su ebola ko kuma aids ko kuturta kowanne idan ɗaya ya samu ɗaya ko kuma ɗaya ma ba shi da sha'awa da yake iya gamsar da ɗayan musamman namiji idan ba shi da ala to duk wannan wani abu ne wanda yake saki yana tabbata akwai kuma abin da ya shafi bacewar miji idan miji ya bace ya aka rasa shi ya ɓata saboda haka shi ma mace tana da hakkin saki wasu malamai sun tafi akan cewa za ta zauna shekara hudu sannan sai ta kawo lamarin ta zuwa wali amrul muslim wasu suna cewa ko shekara goma ta yi za a fara lissafin shekara hudu daga ran da ta kawo lamarin ta wajen wali amrul muslimin wannan ishtihadodi ne da kuma wasu suka nemi su dogara da ruwayi wanda yake a gunmu wannan ruwayin ba ingantattu ba ne gaskiya wannan kuma ishtihadudi ne da aka ɗauka daga ayyukan da halifofi suka wanda yake shi ma baya iya zama hujja na shari'a abinda kur'ani da hankali suka tafi a kai shine da kuma shari'a ingantacciya suka zo shine idan namiji ya bata to dole a duba a gani matan nan za ta iya jure rayuwa ko kuwa ba za ta iya jure rayuwa ba in ba namiji na biyu akwai mai ciyar da ita ko ba mai iya ciyar da ita idan ba mai iya ciyar da ita shi ma magana ba ta taso ba na te saurare shekara da shekaru na uku an samu labarinsa ko ba a samu labarinsa ba idan aka samu labarinsa shi kenan an samu warwara cikin farko sai aiko masa ko dai ya dawo ko kuma ya saki cikin biyu in kuma ya ki saki tare da cewa a nan ita ba za ta iya jurewa zama ba namiji ba kuma ba mai ɗaukar nauyin rayuwarta to ya zama dole ta saki kanta a wannan muhalli ta kai al'amarin kotu a yi saki ko kuma wajen wani wali amur Musulmi, ko kuma malamin da ya kasance shi ne wanda take koyi da shi a cikin shari'a domin ya sake ta wanda yake al'alahi halin da malamai suna tabi akan cewa zama wali amur Musulmi, ba mujarradin malamin da suke koyi da shi ba wasu sun fassara wali amur Musulmi. da suke koyi da su amma Allah hakika wali amrul musulmin yana da fawa a hannunsa yana da karfi yana da iko a hannunsa kafin ya zama wali amrul musulmin fassara shida malaman da ake koyi da su yana bukatar dalili na musamman gaskiya saboda haka muhimmi shine dole za ta iya sarabuwa da shi za ta iya sakin kanta ko kotu ko wali amrul musulmin matukar ya zama ta wannan sharuɗa ba su cika ba sau da za ta iya jiransa iyakacin muddar da za ta iya jira daidai gwargwado shekara ɗaya ne shekara biyu ne in ma za ta iya jiransa shekara ashirin wannan yana hannunta muhimmi dai shari'a ta ba da dama idan ba mu iya ɗaukar nauyinta gaba ɗaya ba kuma ba za ta kuma iya kame kanta ba saboda rashin sa ko rashin namiji ba kuma labarinsa aka samu ta wannan maganar rabuwa tana hannunta gaskiya saboda haka sai abu na gaba shine a saki na nesantarwa mata uku da an sake su shi shikenan gobe ma za su iya yin aure wannan shine suke kira sakin nesantarwa sakin nisanta ko sakin nesantarwa da an sake su su ba su bukatar idda tana da hakkin ta aure a rana mai zuwa kuma da ya sake ta mijinta ta fita daga igiyarsa idan gobe yana so ya aure ta to shi ma sai ya zama cikin 'yan takara masu neman aurenta. yarinyar da bata balaga ba ya aure ta ko da a yau ya aure ta gobe suke ta gobe wani zai iya aurenta ita ba ta bukatar idda wato bata fara haida ba yarinyar a sakin wacce yake har ila yau bai tara da ita ba da ta fara haida misali ya aure mace shekara 20 a yau bai kuma kwanta da ita ba shekara mai zuwa ya ta ko gobe suke ta muhimmi dai bai taba kusantar ta ba a matsayin ya mace to ita ma da ya sake ta ba bukatar idda gobe za ta yin aurenta matar da ba ta yin haida sakamakon manyanta yau in shekara 60 ce ya sake ta gobe za ta yin aurenta ita ba ta da matsalar idda to wannan su ne wa'inda suke da an sake su za su iya yin idda za su yin aure nan akwai ta hudu wacce ita tana da idda amma ita ma da an sake ta shi ta fita daga wuyan mijinta kuma tana gama idda mijinta ma zai iya zuwa neman aurenta da ah, sorry mijinta ma ba zai iya zuwa neman aurenta ba sai dai sauran mutane za su yi aurenta ita ce wacce aka saka saki uku saki na sunna ya sake ta saki na sunna ya dawo da ita ya sake sakinta saki na sunna ya dawo da ita ya sake sakinta saki na sunna nan ta fita daga yansa da ya yi saki na uku nan ba shi da ikon dawo da ita shi yasa ma idda ba a su za ta yi ba saki na ɗaya da na biyu idda a gidansa za ta yi amma saki na uku ba a gidansa za ta yi ba shi yasa Allah ya ce a talaku maratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki guda biyu ne ko dai saki ko dai rikewa wato da yayin uku shikenan ta fita saboda haka Allah ya ce ko dai ya rike ko dai saki shine ma'anar saki biyu ne ko dai ya rike ko kuma abin wato da yayin uku ta fita daga hannunsa shikenan wannan shine abin da yake koyarwa Qur'ani mai daraja so da haka idan ya sake ta wannan su ne saki sakin sunna shine sakin da ya cika sharuɗan da muka kawo a baya kuma ba maki nan gama za mu iya tuntuɓe da su mu sake maimaita su kuma mun faɗi su har bi a cikin bayanan da suka gabata so da haka idan saki na bid'a ne bai yi ba idda kuma ɗin nan da za ta yi bayan saki wata uku ne ko haila uku idan ba ta haila to shi idan ba ta jini za ta yi wata uku idan tana jini ah, jini uku na'am idan auren ya zamanto na yankakke ne wato abin da suke ce auren mutu'a ko auren jin daɗi ko aure mai ajali irin wannan auren shi jini biyu ne iddassa ko kuma kwana 45 ga wacce ba ta yin jini amma idan ba shi ba ne to wanda yake aure da aka fi sani wanda yake ne yaɗu shi ne kuma asasin gina gida domin haifar da iyali da wannan auren da'imi shine ake yi wa jini uku kuma idan ba a jini sai zama wata uku kenan idan aka saki mace matukar saki na ɗaya ne ko na biyu ba na uku ba ba kuma sakin da an sake su za su yin aure ba gobe kamar wacce bata balaga ba ko wacce ba sa ita ba aka sake ta ko wacce take ta zama ya isa ta fita daga haddin yin haida wata ma shekara hamsin take zama ya isa ta fita daga yin haida musamman masu rayu suna nuna cewa in ba ƙwarai ce ta kan kai shekara sittin wacce ba ƙwarai ba shekarunta na asu ne hamsin da ta kai shekara hamsin ana sakin ta yau gobe za ta yin aure ya shekara hamsin zuwa sama in dai ba bakwarar sha bace bakwarar sha ita ce mun fi sanin su da sunan sharifai a cikin nahiyar mu to idan ya zama an sake ta sakin da za ta iya dawowa saki na ɗaya ko na biyu dole ba shi da haƙƙi ya fitar da shi ita daga gidansa abin da ake na al'ada bai dace ba saboda haka da an sake ta sai ta sai ce tafi gidanku wannan jahilci ne babba ba magana ta tafi gidansu gidanta nan ne gidanta har sai ta gama idda nan ne gidanta ba wanda yake da haƙƙi ya fitar da ita idan ya fitar da ita doka ɗaya ce Allah ya sanya za ta zai iya fitar da ita shine Allah an yati ni fahishatin mubayyina wala ya kharajna illa an yati ni fahishatin mubayyina ba za su fita ba sai dai sun zo da alfasha bayanan na shine aka tabbatar da cewa tana yin lalata da wasu mazan to anan kam da ya sake ta saki na ɗayan nan zai fitar da ita daga gidansa saboda tana lalata da wasu mazan wannan ita ce alfasha mafi girma bayyananniya da Allah ya bayani a cikin littafinsa yana da hatsari masu koran mata bayan saki na ɗaya da na biyu su fita gida daga gidansu su sani cewa suna keta hurumin alkur'ani ne alkur'ani mai girma ba wasa ba ne alkur'ani littafin Allah ne mu ji tsoron Allah mu san cewa zai kama mu da dukkan abin da muke na saba masa wannan da yawa mutane sun ɗauki Allah wasa wani yanda yake wasa da Allah kai kace ce wani kaninsa saboda tsananin jahilci da tsananin rashin sanin waye ubangiji ubangiji ba wasa ba ne, ba kanin wani ba ne, ba wan wani ba ne, ba baban wani ba ne, ba dan wani ba ne, ba yaron wani ba ne, ba ogan wani ba ne. ubangiji ba mutum ba ne. ubangiji yana ganin mutane mutane su ji tsoronsa su dinga sanin cewa yana kallon su duk abin da suke yi so da haka cikin sauki zai ce fitar ki tafi gidanku ga ayar Qur'an tana ce kada ya saki ya fitar da ita amma shi ya nuna shi ya iya kowa rashin kunya ga Allah subhanahu wataala da tsananin keta hurumin Allah kawai sai ce tafi gidan ku. sannan kuma wajibi ne ciyar da ita a wannan zama da za ta yi na idda har ta gama idda idan mijinta ya mutu ma a nan za ta yi idda fati a nan kuma za ta yi abin da ake cewa takaba irin su rashin aure da sauransu ko da ke idda fati ita ce ba hashe yake cewa takaba wacce a ta ba a yin kwalliya ba a yin ado ba a kansasa jiki sai dai abin da yake marhalar kashe warin jiki amma ba a kansasa jiki ya kanshi ba wani abu irin wannan abubuwan so haka idan aka samu a idda ta kammala to shi shikenan sai ta tafi yanzu ya zama ajinabi idda tana kammala minti ɗaya ta tattara kayanta ta sa a bakin kofa idda tana kammala wato tana gama jini na uku tana yin tsarki tana gama tsarki da ta ga jini ya dauke sai ta wanka ta sa kayanta ta fita daga gidan ta ɗauki kayanta saboda yanzu kuma haramun ne ta keɓe da shi saboda ba shi da bambanci da sauran mazaje dole su ya je neman auren ta sau da haka kuskure ne a ce dan sun taba aure za ta zauna bayan idda wannan kuskure ne babba da wannan nake cewa wassalamu alaikum sai an jima in Allah ya kai mu za mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh